Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Jama'a assalamu alaikum barkamu da waraka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. To a daidai wannan lokaci dai tuni wasu daga cikin al'ummar ƙasa ke ci gaba da aya tambaya zuwa ga sabuwar gwamnati mai ci wacce aka rantsar a satin da ya gabata kenan. To a daidai wannan lokaci tuni a iya cewa wasu daga cikin al'ummar ƙasa na ci gaba da bayyana ra'ayinsu inda kuma suke bayyana shakkun su game da rantsatsiyar gwamnatin wacce aka rantsar a satin da ya gabata kenan karkashin jagorancin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Muhammad bazum To a daidai wannan lokaci dai wasu al'ummar ƙasa na ci gaba da bayyana ra'ayinsu a dangane da yanayin salon kamun ludayin wannan sabuwar gwamnati wanda a cewar wasu daga cikin al'ummar ƙasa shakka babu yanayin salo da ita wannan zababbiyar gwamnati ta zo da shi salo ne wanda a iya cewa ba za ta canza zani ba a cikin wannan ƙasa ma'ana dai wasu daga cikin al'ummar ƙasa tuni suka ci gaba da bayyana shakkunsu a dangane da yanayin yanda suka ga ita wannan sabuwar gwamnati ke rabon mukamai a cikin wannan ƙasa wanda ko da a yau dinnan an ga yanda ita wannan sabuwar gwamnati ta yi rabon kujeru na ministoci wanda za su kama ma ita wannan sabuwar gwamnati domin gudanar da aikinta a cikin wannan ƙasa to tun dai wasu daga cikin al'ummar ƙasar suka ci gaba da bayyana shakkunsu game da wannan yunkuri da kuma wannan rabon mukamai da ita wannan sabuwar gwamnati take yi wanda a cewar wasu daga cikin al'ummar ƙasa shakka babu yanayin yadda ita wannan sabuwar gwamnati ke rabon makamanta ya tabbatar da cewa wannan kasa ba za ta taba samun sauyi ba duba da yanayin yadda ita wannan gwamnatin take raba makamai ga tsofaffin ga tsofaffin ma'aikata na gwamnatin da ta shuɗe kenan wato karkashin jagorancin shugaban jamhuriya shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu wanda ya mika ragamar mulki a satin da ya gabata ga zababban shugaban kasa Alhaji Muhammad Bazoum to wasu daga cikin al'ummar kasa suna ganin cewa yanayin da ita wannan sabuwar gwamnati ta zo da shi yanayin saran kamun da ita wannan sabuwar gwamnati ta zo da shi yanayin salo ne wanda yake nuna cewa wannan ƙasa ba za ta taɓa samun sauyi ba daga kan turbar da take a shekarun baya inda wasu ke ganin cewa ya kamata a ce sabuwar gwamnati ta yi duba da wani abu wanda ya kamata a ce ta yi nazari kafin raba su wayannan manyan-manyan mukamai a cikin wannan ƙasa musamman ma dai mukamai na ministoci wanda sanin kowa ne cewa tun da wannan sabuwar gwamnati ta karbi a ragamar gudanar da mulki a cikin wannan ƙasa take ci gaba da raba mukamai iri daban-daban a cikin wannan ƙasa wanda tuni dai a iya cewa wannan mukamai da take raba mukamai da wanda a iya cewa suna komawa gidan jiya duba da wayanda ake bawa mukaman wasu na ganin cewa suna ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikata na gwamnatin da ta shuɗe wato ta shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammad kenan wanda wasu ke suke bayyana shakkunsu dangane da cewa shakka babu inda har wannan sabuwar gwamnati tana buƙatar sauyi tana buƙatar kawo sauyi a cikin wannan ƙasa to ya zame mata wajibi ta sauya salon yadda take rabon mukaman a cikin wannan ƙasa wanda ko a yau dinnan nan an ga yadda ita wannan sabuwar gwamnati ta raba wasu daga cikin mukamai na ministoci a cikin wannan ƙasa wanda wasunsu ko a ce mafiya akasarin su tuni wasu al'umma ke ganin cewa wasu ne wanda suka fito daga tsohuwar gwamnati kenan wato ta Alhaji Isuhu Muhammadu to a daidai wannan lokacin da a iya cewa tuni wasu daga cikin al'ummar ƙasa ke cigaba da bayyana shakkunsu wasu kuma ke cigaba da bayyana ra'ayinsu wasu ke musamman magoya bayan jam'in adawa inda suke ganin cewa shakka babu wannan salo da ita wannan sabuwar gwamnati ta bullo da hisalo salo ne wanda ba za a taɓa samun sauyi da kuma cigaba a cikin wannan kasa ba.